عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> الحمد لله رب العالمين dukkanin godiya ta fafata ga Allah Ubangijin halittu Allahumma lakal hamdu ala ni'matil islam wal ya Allah gare ka dukkanin godiya take akan ni'ima ta musulunci da imani wa lakal hamdu an ja'altana min ummati Muhammadin ya Allah gare ka godiya take domin ka sanya mu daga cikin al'umma annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ina shaida hakika babu abin bauta sai Allah shi kadai yake bayar da abokin tarayya wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida hakika annabi muhammadu ba allah ne manzo allah ne allahumma salli wa sallim wa barik sayyidina muhammad ya allah ka daɗa salatin ka da tsira da albarka ka ga shugaban mu annabi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in da alayen mutane, gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako amma ba'du ayyuhal muslimuna bayan haka ya ku musulmai ya kulu Allah ta'ala fi muhkami ayati Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin kyautatattun ayoyinsa Allah ta'ala ce inna iddata shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah lalle hakika kididdiga watanni a wurin Allah maɗaukakin sarki lissafin watanni a wajen Allah maɗaukakin sarki Allah ce isna asara shaharan Allah maɗaukakin sarki ya ce watanni na guda goma sha biyu kuma wannan lissafi in ji Allah Allah ce fi kitabillah yana cikin littafin Allah maɗaukakin sarki yau ma khalaqa samawati wal ard kuma tun ranar da Allah maɗaukakin sarki ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai Allah maɗaukakin sarki ya lissafa idayar watanni na musulunci guda goma sha biyu warawan nasa'i fi sunani imamun nasa'i ya waito a cikin sunan nasa kala usama ibn Zaidin, usama dan zai ɗaya daga cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Kultu ya Rasulallah, usama bin zaid yace ni ya manzo Allah lam araka tasumu sahran min as-suhuri ma tasumu min sha'aba. usama bin zaid yadda bi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya manzo Allah ni ban ganin ka kana azumin wata daga cikin watanni kamar yadda ake yawaita yin azumi a cikin watan sha'aba qala manzo Allah ya ce. zalika shahru manzo Allah ce abin da yasa nake yawaita azumin nafila a cikin wannan wata na sha'ban manzo Allah ce wata ne yaghfulu nasu anhu mutane da yawa suna raukana da yin azumin nafila a cikin wannan wata domin wannan wata manzo Allah ce bayyana rajabin wa ramadan yana tsakanin watan rajab shine watan da ya ƙari watan bakwai wa ramadan kuma yana tsakiya tsakaninsa da ramadan manzo Allah ya ce wa huwa shaharu wannan wata na sha'ban manzo Allah ya ce wata ne turfa fihi al-a'mal cikin watan ga ake ɗauka ayyukan bayu ila rabbil alamin zuwa ga ubangijin halittu shine Allah madaukakin sarki duk aikin da kai na tsawon shekara gaba ɗai to cikin wanga wata na Allah madaukakin sarki yake umurtar mala'iku a tattara aikin ka na shekara gaba ɗaya a kai shi wajen Allah madaukakin sarki saboda haka manzo Allah ya ce wa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'im manzo Allah ya ce saboda haka shi na nika sun ko da aka ɗauka ayyuka na na shekara a kai wajen Allah ko da za a kai ma Allah matsaukakin sarki ga ta rubuce ko da za a je da aiki na wurin Allah ina azumi na nafila saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama shine yayi yawaita yin azumin nafila a cikin wannan wata mai albarka shine watan takwas watan sha'aban wanda yana tsakiya in ka baro raja kafin ka kai ramadan to Allah madaukakin sarki sai sanya mana wannan wata a ikhwatul islam ya ku yan uwan musulunci nahnu fi hada shahr ya ku yan uwan musulmai mu yanzu ga gashi muna cikin wannan wata shahru shi shine watan na watan takwas huwa shahru thaminu min shuhuri sana al wannan wata wanda muke ciki na sha'aba shine wata na takwas daga cikin watanni na shekara na hijira ta musulunci haifu ya ake ba a da rajalin domin wannan wata na sha'aba yana zuwa ne bayan wucewa watan rajab wa qabala ramadan sa'annan tsakanin watan ramadan wa kada fila. wasu malamai suka ce annahu summiya shahar sha'aba na hadha isim. an ambaci wannan wata na sha'abana da wannan suna li'annal araba domin larabawa kanu ya ta na fihi bil sun kasance suna watsuwa a cikin ƙasa a cikin wannan wata domin neman ruwa ayyan shiru na fiha bahsan anil ma suna watsuwa a cikin wannan wata domin su neman ruwa wa qad ta'ala ba'd al azmina saboda haka ya ku bayin Allah Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda ya fifitar da sashen zamunna wa mai ya zaha ala ghairiha Allah ya fifita wasu zamunna wasu lokuta akan wasu bil adidi min al-khasa'is da abubuwa waɗanda suke daban-daban na abin da ya shayi abubuwa waɗanda suke kyaukyawa wa shaharu sha'aban ya ku bayan Allah wannan wata na takwas wanda muke ciki shine watan sha'aban min tilkal azmina yana daga cikin waɗannan zamunna allati faddala Allah ta'ala wanda Allah madaukakin sarki ya fifi ta wannan wata kama fil hadith al mutaqaddim kama yadda zuwa cikin hadisin da ya gabata yaqulu rasul rasulu sallallahu alaihi wa sallama ya ku bayan Allah manzon Allah yana cewa fi sha'anihi a cikin lamarin wannan wata na sha'abana manzon Allah ce zalika shahrun wannan wata da muke ciki na sha'abana wata ne na takwas yankulun nasu anhu mutane suna raukana kwarai marmakin su tsaya su jajirce su yi azumi na nafila a yi ƙiyamun laili a karanta alƙur'ani kowa yana kallon ga ramadana dan tahi sai a gafala ya zamba a aikata ayyuka kamar yadda ya kamata a aikata ba kun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wata na wanda yake ciki ne na aikin da ba yi na shekara tun daga watan Ramadana har zagayowa irin wannan wata aikin da kai na alkhairi gaba daya cikin wannan wata ne ake tattara kuma gaba daya a kai shi wajen Allah madaukakin sarki saboda haka manzo Allah ya ce ina son ko da za a ɗaukaka aiki na wajen Allah ina azumi saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sha'ban bayna rajab wa ramadan yana tsakanin wata rajab da ramadan wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mal wata ne wanda yake ana daga ayyuka ila rabbil alamin zuwa ga ubangijin halittu fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im manzon Allah ya ce saboda haka ina son a daga aiki na domin ni, domin ka ina kasancewa cikin masu azumi wa kada yakunu sabaru fi raghabatin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka yana kasancewa abinda an musabbabi kwaɗayen manzon Allah fi an turfa amaluhu a daga ayyukansa ila Allah ta'ala zuwa ga Allah wa huwa sa'imun alhali yana mai azumi ila anna as-sawma min as-sabr domin azumi da kuke gani yana daga cikin hankuri wa qad Allah ta'ala Allah ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab abin sani su waɗanda suke masu hakuri ana tsaka musu ladadakin su ba tare da lissafi ba wa min al saboda haka yana daga abin da an ka sani anna raf'al a'mal lalle daga ayyuka la yaqtasiru ala shahr sha'abana ai daga ayyuka bai takaita kawai akan watan sha'abana wai sai cikin watan kawai ake daga ayyukan bayi zuwa ga Allah ba wa inna ma hunaka arba'u suwa akwai hanyoyi guda hudu li raf'il a'mal domin daga ayyuka zuwa ga Allah hiya shine ar-raf'ul yawmi akwai daga aiki na yini yini kullum kullum abin da ka aikata daga kulluwar alfijir zuwa faduwar rana sai a ɗaga a kai ga Allah maɗaukakin sarki haka nan daga faduwar rana zuwa kulluwar alfijir abin da ka aikata na aiki sai a ɗaga a kai ga Allah maɗaukakin sarki kun ga arraful yaumi kenan daga aikin bawa zuwa ga Allah na yini yini na kullun kullun wal usbu'i sa'annan akwai daga aikin bawa zuwa ga Allah akwai na sati sati wa sanawi sa'annan akwai na shekara shekara wa kada bayyana ha ibn al-qayyim rahimahullah waɗanga matakai na daga ayyukan bawa akwai na yini akwai na sati akwai na shekara akwai na abin da ya shahi dare da rana imamu ibn al-qayyim Allah ta'ala ka ji kansa da rahama duk ya bayyana waɗannan faƙala imamu ibn al-qayyim yace wa inna amal al-am lalle aiki na abin da ya shafi shekara gaba daya yurfa fi sha'ban shi cikin watan sha'ban wannan wata aikin shekara da na kullum kullun da na dare da na rana da na sati da na wata wata duk da ana ɗaga ayyukan kullum kullun to waɗanda ka aikata tsawon shekara sai a tattara su a cikin wannan wata a kai su wajen Allah maɗaukakin sarki kama akhbara bihi sadiqul masduq yace kamar yadda mai gaskiya abin gaskantawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa saboda haka ya ku bayan Allah annahu turfa'u fihi al-a'mal ana ɗaga ayyuka manzon Allah ya ce fa uhibbu an yarfa amali wa ana sa'im saboda haka manzon Allah ya so a daga aikin sa yana azumi wa yu'radu amalul usbuhi imamu ibn al-qayyim ya ci gaba da bayani yace ana daga aiki na sati sati yawmul ithnain wal khamis ranar litinin da ranar alhamis rannan na ake daga aiki in ka aikata aiki daga ranar litinin talata narba ranar alhamis sai a daga aikin zuwa ga sama daga ranar alhamis juma'a asabar lahadi ranar litinin kuma sai a tattara ayyukan ka gaba ɗai na abin da ya shafi waɗannan kwanuka sai a je da su wajen allah maɗaukakin sarki bayan wannan ya ce wa amalul yauni akwai aiki na yini yini yurfa'u fi akhirih qabla al-layl wanda yake karshen yini sai a daga a kai ga Allah kafin dare wa amalul layl aikin dare fi akhirih karshen dare qabla an-nahari gabanin al-fajr yake to sai a daga a kai zuwa ga Allah fa hadha ar-rafu wannan dagawa fil yawmi wal layla akhass min ar-rafi al-ami fa idan qada al-ajal idan ajalin bawa ya tsare ana nan ana haka ana daga aikinka ga na kullun kullun a ɗaga aiki ga na sati-sati ga na abin da ya shahi shakarkaru to idan ajalin mutum ya tsare rufi amalin da umri kullum. sai a daga aikin rayuwa duka wa ƙauye sahifatu aikinka takaddarka littafinka da ake mawon ga rubutu na aikin kullun kullun na aikin sati sati na aikin shekara sai mala'iku sai a kama wannan takaddar taka sai mala'iku sai a nade ta a nade wannan aiki naka da ka aikata to wa fa'idatu su taqsim as-sarif saboda haka ya Allah abinda a fa'idan malamai su yi muna bayani a kakkasa muna waɗanda lokuta waɗanda ranaku waɗanda zamunna da ake ɗaga ayyuka an tashtahi da aksar fi hadhihi al Abin da ake bukata domin ka yi ƙoƙari wajen ibada a cikin abin da ya shahara waɗanda lokuta yanzu an ce ma daga ranar alhamis zuwa ranar litinin duk aikin da kai za a ɗaga a kai wajen Allah kaga za ka yi ƙoƙari wajen ibada Allah za ka yi ƙoƙari wajen bauta ma Allah an ce daga yau misali ranar juma'a asabar lahadi zuwa litinin za a daga ayyukanka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kada za ka yi ƙoƙari ka yi ta ayyuka waɗanda suke masu yawa saboda haka ibadallah ya ku bayan Allah fa inna zakatal islamiyya kai hatta zakata musulunci fara fi hada shahri kai an fallanta ta ne a cikin wannan wata mai girma ma'asiyani tare da wannan azumi wanda muke huskanta fil aami sani min al hijra a shekara ta biyu bayan hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina aka saukar da fallancin zakka aka saukar da fallancin azumin watan ramadana a cikin wannan wata na takwas a cikin wannan wata na sha'abana saboda haka ayyuhal muslimuna ya ku musulmai inna shahara sha'aban lalle wannan wata na takwas watan sha'aban huwa shaharu saqi wata ne wanda yake na shayar suwa wa hadhihi al-maqula hamma wallahi wannan magana magana ce wadda take mai muhimmanci na cewa wannan wata wata na na shayar suwa waliya da ahadi salafu na salih magana ce ta ɗaya daga cikin magabatan mu na kwarai wa huwa abubakar bin balqi shine abubakar bin balqi Allah ta'ala ka ji kansa da rahama haitu qala abin da yake cewa yace rajab watan rajab wanda ya wuce kenan watan bakwai yake cewa shaharu zari wata na wanda za ka yi shuka watan rajab wata ne wanda yake za ka yi shuka yadda wa sha'abana shi ko watan sha'abana wannan kenan watan takwas yadda shaharu saqi wata na wanda za ka shayar da ruwa kaga in kai shuka ai sai ka ba da ruwa saboda haka watan rajab wata ne wanda yake na shuka wannan wata na takwas watan sha'aba wata ne wanda yake na shayar suwa da zar ga waccan shukar da kai ya ce wa ramadan shi ko watan ramadana shaharu hasadin zarar ya ce wata ne wanda yake na girbe mi na girbin abin da ya shafi shukar da kai saboda haka wallahi bayan allah sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun kasance suna alfahari suna farin ciki suna jin daɗi biku dumi haɗa shahar saboda gabatowar wannan wata annabi sallallahu alaihi wasallama addu'a ma yake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun watan rajab manzon Allah yake addu'a ya Allah ta'ala ka sanya muna albarka ya Allah ta'ala ka hada muna alka mu da alkhairi na abin da ya shafi watan Rajab da watan Sha'ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ballighna Ramadan ya Allah maɗaukakin sarki ka nuna muna watan ramadana saboda haka abin da ake bukata tun yanzu cikin wannan wata ka fara wa kanka training ka wahana kanka wajen abin da shan kiyamun laili kana yi karatun alkur'ani kana yi azumin nabila kana yi ko da ramadana ka tahowa jikinka garo yake lafiya da yake ka saba da ibada wallahi za ka ga wani duk karatun da ake na alkur'ani na ramadana saboda kasala ka same sa wallahi har ramadana ya tuyo wuce kuma ya iya karatun qur'ani bai sauke alkur'ani ba wallahi da yawa za ka samu haka da yawa za ka samu haka wata ne wanda ake son kewaye ka karatun alkur'ani amma wani iya ka ta samu har watan ya wuce wani ma in yayi kokari ya sauke sau daya saboda ni bai yi shiri tun da farko ba kun ji abin da abubakar balsi ya faɗa cewa watan rajab wata ne wanda yake na shuka wannan wata na sabana na takwas wata ne wanda yake na shayar da shuka yan ramadana ya to kawai sai ka girbi fa'ida abin sai ka duk ayyuka na alkhairi kai ba su yi mawaya kaga lokacin nan za ka girbi waɗannan ayyuka waɗanda suke na alkhairi saboda haka ya ku bayan Allah musulmai mu yi ƙoƙari mu yi ƙoƙari mu tashi tsaye domin mu ci amfanin waɗannan watanni masu albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka nuna muna watan Ramadana saboda haka yana daga cikin ta'allukin Nabi sallallahu alaihi wa sallama da wannan wata manzon Allah yana cewa Allahumma barik lana fi rajabin wa sa'ban wa ballighna ramadan ya Allah madaukakin sarki kai muna albarka a cikin watan rajab shine watan bakwai da kuma watan sha'ban shine wannan watan takwas kuma ya Allah madaukakin sarki ka nuna muna watan ramadan wa kana min shiddati hursu sahaba yana daga cikin tsananin kwaɗayen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanti zarihim lahu jidiransu ga watan ramadan ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول سيدنا عمر يناتوا عند دخول رمضان مرحبا ما دل بركة زوا بمطهرنا من الذنوب da abin da yake saboda musabbabinsa Allah matsaukakin sarki yake tsalkake mu daga zunubai saboda haka lokacin da watan Ramadana ya kasance wata na wanda ake samun riba ake samun gafara Allah sahabba annabi sallallahu alaihi Sallama sun kasance suna shiri sun kasance suna tattali mai kyau listiqbali hadha dhayfil karin saboda fuskantar wannan bako wanda yake mai karanci saboda haka in an ka ce ga bako zai zo ma ai sai ka ta aika shirya sai ka ta su yi tattali saboda haka ramadana da ake cikin wannan wata na sha'aba za mu yi kazar-kazar mu tashi mu saba da ayyukan kwarai mu saba da nafilfili cikin dare mu saba da karatun alkur'ani mu saba da azumin nafila mu saba da sadakoki ko da ramadana kai kaga duk abin da ya kasance mun yi tattalin sa mun shirya shi wallahi sai mu gilbe sa a cikin wannan wata saboda haka wata ne wanda yake Allah maɗaukakin sarki yana gafarta zunubai a ciki saboda haka yana daga cikin al'amura na alkhairi wanda ya kamata kowane musulmi ya yi kwaɗayi a kanta ga abin da ya sha fuskantar ramadana shi ne ka yi tuba wadda take kyautawa zuwa ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salawatul khams salloli guda biyar wal jumu'atu ila al daga wata jumu'a zuwa ta jumu'a wa ramadana ila ramadana ramadan manzon Allah ya ce daga ramadana zuwa wani ramadana mukaffiratun ma bainahunna duk abin da a tsakani Allah zai karkare ma Allah zai yahi ma idan jituni bal kaba'ir idan dai an ka nisanci kaba'ira manya manyan laifuka to Allah madaukakin sarki zai gafarta saboda haka ya ku bayan Allah musulmai mu yi kokari mu fuskanci wannan wata kuma idan ya zo mu bauta ma Allah madaukakin sarki kan mu yadda Ramadana har ya shigo ya wuce ba mu aikata aikin da Allah ta'ala zai gafarta muna ba wata rana annabi annabi sallallahu alaihi sallama yana kuduba a cikin mutane lokacin da zai taka membari manzon Allah an gaji yana cewa amin summa sa'ida darajata thaniya manzon Allah ya hau matakalar mimbari ta biyu fa qala amin yace amin ya taka matakala ta uku an gaji ya ce amin falamma sa'alahu sahaba lokacin da sahabbai sun ka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullah akan menene kake cewa amin manzon Allah ce za a ne ni malaika jibrilu na zo min fa qala ce garan ragima an furadul an turmuzadda hancin mutumin da an turmuzadda hancin mutumin da adraka ramadan har ya zo lokacin ramadan falami gufar lahu ramadan ya kare Allah bai gafarta masa saboda haka yana faɗa ni ko yana cewa amin jibrilu na ga hinan shi na ke addu'a yana cewa an turmuzar da hancin mutumin da ya yi hasara ya tabe wanda har ramadana ya shigo ya fita da ya abin da Allah ta'ala zai gafarta masa ba saboda haka ya guba yin Allah musulmai wallahi mu shiga taitayen mu duniyar nan da kun ka gani kowa ya zauna ya natsu kadiba ina ka fito ina kake tsaye yanzu ina ka sassama duk yadda kake duk wanda ya halarta wannan wurin ya san inda ya fito can da ba haka girmansa yake ba ba haka shekarunsa yake ba ba haka tunaninka yake ba ba haka gangar jikinka yake ba abu ya canza ma to duk lokacin da ake huskanta kuma nan gaba abin ƙara canzawa zai abin ƙara gurɓacewa zai domin ko da al'umma ta wallahi duk al'ummar da ta wuce ta yi wadda za ta zo baya duk abin da za a yi na ibada wanda ya wuce za ta iska ya albarka an yi sanya ikhlasi a ciki an yi don Allah Allah saboda haka wallahi mu shiga tete mu duniyar nan da kun ka gani billahi allazi la ilaha illa huwa ba za a cin mata ba duk yadda kai shirme duk yadda kai hauka kai yi hankuri ka bi sallu sallu ka bauta ma Allah ka kadaita Allah maɗaukakin sarki da abinda Allah maɗaukakin sarki ya baka domin ka samu gidan aljanna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ka nuna muna wannan wata mai albarka watan sha'aban Allah ta'ala ka nuna muna watan ramadana kuma idan watan ramadana ya zo muna muna roƙonka Allah ta'ala ka sauƙaƙe mana yin ibada a cikin sa Allah ka gafarta mana zunubanmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون يقول الله تعالى في محكم آياته إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وروى النسائي في سننه وقال أسامة بن زيد قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم إخوة الإسلام لقد جاءنا هذا الشهر الكريم وهو شهر شعبان وهو الشهر الثامن من شهور السنة الهجرية حيث يأتي بعد رجب وقبل رمضان وقد قيل أنه سمي شهر شعبان بهذا الاسم لأن العرب كانوا يتشعبون فيه بالأرض أي ينتشرون فيها بحثا عن الماء وقد فضل الله تعالى بعض الأزمنة وميزها عن غيرها العديد من الخصائص وشهر شعبان من تلك الأزمنة التي فضلها الله تعالى كما في الحديث السابق يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شانه ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا سائم وقد يكون السبب في رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في أن ترفع أعماله إلى الله تعالى وهو سائم إلى أن الصوم من الصبر وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ومن المعلوم أن رفع الأعمال لا يقتصر على شهر شعبان وهناك أربع صور الأعمال العمل وهو الرب اليومي والأسبوعي والسنوي والختامي وقد بينها ابن القيم رحمه الله فقال فإن عمل العام يرفع في شعبان كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وهو سائم ويعرض عمل الأسبوع يوم الاثنين والخميس وعمل اليوم يرفع في آخره قبل الليل وعمل الليل في آخره قبل النهار فهذا الرفق في اليوم والليلة أخص من الرفق الآن فإذا انقضى الأجل رفع عمل العمر كله وقوي صحيفة العمل وفائدة هذا التقسيم يا عباد الله لرفق الأمال أن تجتهد أكثر في هذه الأوقات عباد الله فإن في هذا الشهر وإن في هذا الشهر فرضت الزكاة الإسلامية في هذا الشهر الكريم مع الصيام في سنة الثاني من الهجرة عباد الله إن هذا الشهر وهو شهر شعبان هو شهر السقي وهذه مقولة هامة وهي لأحد سلفنا الصالح وهو أبو بكر البلخي رحمه الله حيث قال رجب شهر الزر وشعبان شهر السقي للزر ورمضان شهر حصاد الزر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات آياته بكل حكيم اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا ما أخرنا ما أنت أعلم به منا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بهدى ووفقنا بأن نكون من عباده الذاكرين الشاكرين الموفقين لطاعته في هذا في هذا الوقت والحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين أيها الأحبة في الله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان لهم هدي كريم في هذا الشهر الكريم في هذا الشهر الكريم يعبر عنه عن بن مالك رضي الله عنه فيقول كنا إذا أهل علينا هلال شهر شعبان نظر الولاة إلى من بالسجن فمن كان عليه حد أقاموا وإلا خلوا عنه ونظر تجار المسلمين إلى حاجات المسلمين في شعبان ورمضان وجاءوا بها ليتفرغ المسلمون لطاعة الله في سهر رمضان ونظر أهل الأموال إلى أموالهم وأخرجوا زكاة أموالهم ليتقوى بها الفقراء والمساكين على صيام سهر رمضان عباد الله وما زال سهر شعبان متعلقا بسهر رمضان وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فإنه لا يثبت قدام رمضان إلا بثبوت انتهاء شعبان سواء عن طريق رؤية هلال رمضان أو بإتمام شهر شعبان عباد الله وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن ليلة النصف من شعبان وهل لها صلاة خاصة فأجاب رحمه الله ليلة النصف من شعبان ليس فيها حديث صحيح وكل الأحاديث فيها ضعيفة أو موضوعة بارك الله لي ولكم في القرآن القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم قنا من فتنة المحيا والممات اللهم قنا من فتنة المحيا والممات اللهم قنا من فتنة القبر اللهم قنا من عذاب جهنم اللهم قنا من أهوال يوم القيامة ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الكافرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حوائجنا جميعا اللهم اقض حوائجنا جميعا وحوائج من طلب منا الدعاء من ذكر او انثى من المسلمين قوموا الى صلاتكم رحمكم الرحمن